sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin iyawarsa da kuma ƙaddarawarsa, ya sake ba mu dama muka dawo a wannan masallaci na marigayi Alhaji Adamu Bena, Allah ji da rahama. A wannan anguwa mai albarka ta Minanata, anguwarmu kenan, ciki wannan birni na Sokoto. domin ci gaba da karatu littafi mu da muka muke karantawa a dukkan talata tsakanin magariba zuwa isha a wannan masallaci wato littafin tazayinul waraqat na shaihin malami a sheikh abdullahi ibn Fudi wa rahimahullah idan ba mu manta ba satin da ya gabata mun tsaya akan baitukan nan da al goni ya turo ma shehu mujaddadi wato shehu usman ibn fodiyo yana yi masa nasiha cewa ya rinka hana ma mata zuwa wajen karatunsa saboda kada su rinka cakuda da maza wanda daga nan ya ba abdullahi gwandu umarni ya ba shi amsa game da wa'annan baitukan nasa guda biyar to kuma abdullahi gwandu ya ba shi amsar wa'annan baitukan nasa ya masa baituka guda goma shi kuma kuma bisa ga kafiya ɗaya wazani ɗaya ƙarshe wa'annan baitukan na abdullahi gundu muka tsaya kenan yau za mu tashi a nan ta'aliƙin da yawa wa'annan baitukan domin wa'annan baitukan ya yi musu ta'aliƙi yana cewa wa ƙauli na sahata daka. ba haka yake ba sata juhudaka lakin laita tu'dhiruna wa qulta subhana hadha kana buhtana yace wannan magana da ya faɗa cewa nasahata juhudaka kayi iya ƙoƙarinka a wajen nasiha yana nufin fihi akwai hadfu ismu laita cikin wannan akwai shafe sunan laita ai laitaka kenan asilinsa laitaka nasahata juhudaka lakin laitaka ina fata an gano nan nasahata juhudaka lakin laitaka tu'ziruna wa qulta subhana hadha kana butana to amma sai ɗebe wannan ismu na laita sai ya bar laitan kadai wane ne ismul laita shine kafun na laitaka to ya ɗebe wannan kafun an gani yace wa huwa jaizun fi shi'r kuma wannan ya halatta a waka inda allaitaka a ce laita kawai wannan a waka ya halatta laitaka ne asilin amma kuma sai a ɗebe a mai sai laita mala yace ya halatta a waka kamar me kamar inda wani mawaki ke cewa falaita dafa'atal hamma anisa atan fabidna ala ma khuyiltu na'ima bali Shi ne karshen baitin bai kawo karshen sa ba amma dai abin da ya tsaya falaita dafatal hamma niya sa'atan karshen sa karshen baitin fabinna alama khuyiltu na'ima bali an gane wannan so wani mawaki ne da aka ce ma Yazid ibnul hakami Thaqafi yayi wannan wakar so anan mi mawakin ke cewa falaita dafa'atal hamma anni sa'atan da dai a ce ka ɗunguje min damuwa da baƙin ciki na tsawon awa ɗaya, fabitna alama yuramu ko kuma fabitna alama khuyiltu na'ima bali, sai mu kwana bisa ga irin yadda ɗauka cewa ina cikin kunciyar hankali da jin daɗi kenan zaman ka tare da ni mu kwana tare zai sa in kwana cikin jin daɗi da kunciyar hankali. To da dai a ce ka yadda ka zo mun kwana tare to da ka ɗebe mini bakin ciki da ka ɗebe min kewa wannan abin da ya ambata kenan wannan baitin to kaga menene an mahallu shahidi mawaƙin shi yazid ibn al-hakam al a baitin sa abin da ke cewa falaita da fa'ata asalinsa kenan shi ma falaita ka da fata sai ɗebe kaɗi ne ce falaita da alhamma an nisa'atan maimakon falai taka dafa'atal hamma anniya sa'atan an gane wannan kamar da shi ma Abdullahi ya ɗebe ka to shi ma wancan mawaƙi ya ɗebe ka shi yasa ke so ya nuna ma ba kuskure ne yayi ba akwai magabacinsa magabata mawaka suna haka sai kama wannan kenan ana iya cewa falaita tana nuhin falaitaka wa annal aula malike ce ma yake cewa abun da yafi dacewa balil wajib ba ma yi dacewa ba shine ma wajibi abunda an wajibi alal mu'mini akan kowane mumini an yi husina dhanna bi akhihi yawa dan uwa ne kikkiawan zato lokacin da aka zo aka ce ma wane na kaza to ka dauka cewa bai wannan abu in dai mugun abu ne ka dauka baya yi sai kai masa kikkiawan zato ka ce ni dai iya sani na baya wannan abun kamar da lokacin da aka je aka gaya masu al-mustafa cewa shehu usmanu yana tara maza da mata guri ɗaya a wajen wa'azi kamata ya mai kyakkyawa zato ya ce kai wanda muke jin labarin shehu da irin yadda muka san shi to baya wannan abu to amma kuma sai al-mustafa bai yi wannan kyakkyawan zaton ba to shine malam ke cewa abinda an wajibi ga mumini duk wanda ya kama labarin su ka ga wani dan uwanka to kai masa kyakkyawan zato wa yu'awwila lahu jami'a ma balagahu anhu ya yi ƙoƙarin ya yi tawilin duk abin da ya kawo masa munanawa ma wajen tawili mahamala matukar ya samu hanyar da zai iya yin wannan tawili an gane kenan idan aka ce ma wani na cewa kaza to in dai ba ka jiya ga baki ne ba to ka samu wani tawilin da za ka yi mai kila ka ce ba gaskiya ne ba kila ka ce a'a yana dai da wani madogaran da ya yi ba wai haka kawai ya yi shi ba ka samo masa wani uzurin dai kamin ka samu tabbacin cewa bai da uzuri ina ba ta an gano nan amma in ka samu bai da wani uzuri to wannan kuma kaga eh bai da uzuri ne amma da idan akwai hanyar da zaka kawo masa uzuri to kai masa uzuri domin Sheikh Usman ibn Fudu shi ma yana faɗa a cikin Iya Usunnan sagurari sun yi a kirga yana cewa al-mu'minu yaltamisul ma'azira wal munafiqu yattabi'ul uyuba shi mumini kullum abin da yake nema wato ya kawo ma uzuri idan aka kawo ma wani ya ce kaza to zai kawo mai uzuri ya nemo mai hanya mafita bai kokarin ya dauka eh yayi har ya kokarin ya kada shi ko kuma ya yada to ya kawo kokari ya nemo masa uzuri amma al munafiqu shi kuma yattabiul uyuba shi ko munafiki kullum aibi yake nema bukatar yake ina ne ya kake da aibi yake ya fallasa shi kamar kuje ne duk inda jikinka yake lahiya lobi da shi ba ina aibi yake a jikinka to nan yake son yi kimma to haka munafikin Allah yake Allah shi raba mu hmm. wa yadhirhu yayi masa uzuri fi zalika wa anna wannan mun fahimci wannan nukuda ta farko kenan nukuda ta farko abinda a wajibi gare ka idan ka ma labarin wani yayi kaza cikin abubuwan da ba daidai ne ba kenan miyagun ayyuka ka yi masa tawili kuma ka nemo masa uzuri na farko kenan na biyu wa annar tika ba a khaffi ne wajibun a wannan qadiya da ta faru tsakanin al-Mustafa da su Sheikh Usman ibn mukan iya fahimtar cewa ashe ɗaukar ɗayan ababe guda biyu wanda ke da sassauci to wajibi ne kuma ijma'an fi dini wa duniya ijma'i ne wannan bangare addini haka ma duniya gaba ɗaya laifuka ne guda biyu kuma labudda za ka yi ɗaya to cikin laifukan guda biyu sai ka diba ka ga wane ne yafi zama mai sauki idan ka samu mai saukin sai ka aikata shi idan ka diba ka gane ga mai sauki ga mara sauki cikin laifukan nan sai ka je ka ɗauki wanda bai da saukin to wannan shine kai haramu idan ka ɗauki mai sauki wannan shine wajibinka kenan kai wajibi kenan dole ne tilas ne ka ɗauki mai sauki tun na gasu guda biyu dukkanin su dole sai kayi ɗaya kamar an tsaye zuwa muku ɗan takarar shugaban ƙasa ko ɗan takarar gwamna ko ɗan takarar abunga wanga baki ƙirin ƙirin wanga kuma baki na amma dai akwai ɗan haske haske tare da shi to kaga wajibi ne in zaka yi zabe ka zabi wa mai ɗan haske haske nan maimakon ka zabi baki ƙirin ƙirin an gane wannan so haka ne duk wani abun da aka ce ma dole sai an yi ɗaya cikin su dole wani sai ya zan shugaba misali to dole ne a ɗauki mai sauki bisa ga maimako a ɗauki wa a ɗauki wanda baya da saukin to haka da wani laifin da kowane irin aiki ne in dai har dole na sai an yi su abin da a wajibi duk a basu ka gane ko to sai zan basu baruwa duka dole sai an yi daya to tunda ko dole sai an yi daya to dole kuma wajibi ne a ɗauki mai sassauci in ka ɗauki mai eh, wanda baya da sassauci wannan shine haramu to nan menene malam ke nuhi da ya kawo mana wannan ka'ida ta malamai cewa irtikabu bararai ne wajibun me yake son ya kawo mana a wannan gurin yana so ya kawo mana cewa matsalar da ke faruwa ta faru tsakanin Shehu Usman ibn Fudiyu da kuma al al-Musaha na wannan matsalar ta cakudar maza da mata yana so ya kawo ma mafi sauki cikin su duk illa ne cakudar maza da mata illa ne kuma barin mata da jahilce illa ne to idan ka kwantar da hankali ka dibi illar da ke cikin cakudar maza da mata da illar da ke cikin barin mata jahil da jahilci kila ma jahilci har yana iya kai su ga kafirci to za ka diba ka ga to wane ne yafi sauki cikin su shi na ke su ya nuna ma to in ka gano mai saukin dole ka ɗauke shi to shi na ke cewa ganowar da aka yi maye mai sauki mai sauki shine a bari masu cakuda da mazan su yi karatu ya fi sauki domin in suka cakuda da maza suka yi karatu cikin karatun za su gano illar cakuɗan. to daga nan kuma za su nisanci cakudar a lokacin da suka gano wannan illan suka daina wannan cakudar da su da mazan da matan duk aka gano wannan aka nisa aka bari daga nan yanzu an samu me an samu wannan an kashe wannan illar laifin na farko ba an kashe wannan laifin kuma kuma an samu ilimi an samu ilimi addini amma idan aka ce to tun gudun kada su cakuda bari a basu haka nan ba tare da an koya musu ilimi ba to za su je su yi kafirci kila ma musuluncin ma sai su fita musuluncin gaba daya idan suka fita musulunci ba ca kuɗa maza da mata ba komai suna iya su yi saboda mi saboda babu ilimi to ashe wannan ya nuna kenan daukar wancan shine mafi zama mai sassauci saboda ka shi a wajibi a dauka malike cewa wa baruriyatu khamsu darurori guda biyar kafin mu kai ga wannan kaga ya ce muna wannan ijma'i ne fi duniya fi dini wa duna ijma'i ne a bangaren addini ijma'i ne a bangaren duniya ashe koda a duniya ne koda a duniya ne ka zo ka iske waton ka zo ka iske ga wasu matsaloli guda biyu wanda za su same ka a cikin sha'anin duniyarka kila za ka yi hasara ne to sai ka diba cikin hasarorin nan guda biyu to dole sai ka yi ɗaya to kaga a dole a duniya hasara ce ta duniya wannan ta kuɗi ce ki da zaka yi to dole sai ka ce kuma dole cikin hasarorin nan guda biyu zaka yi wannan hasara ce ta miliyan ɗaya wannan hasara ce ta dubu ɗaya misali yanzu zaka ɗauki hasarar miliyan ɗaya ka bar hasarar miliyan ah, dubu ɗaya kaga bai yiwa ko a duniya kenan dole zaka ɗauki hasarar dubu ɗaya maimakon mi miliyan ɗaya ba ma wannan ba ko da hasarar dubu ɗaya da ɗari biyar da hasarar dubu ɗaya a duniyance za ka ɗauki hasarar dubu ɗaya maimakon dubu ɗaya da ɗari biyar ko ba haka ba to kaga kenan a duniya ma haka ne to ta ma addini shi ma kansa addini kun ga menene haka ne idan ka samu laifi guda biyu to ka dauki ɗaya mafi sauki ya ce wa dururiyatul khamsu allati hiya ad-dinu wal aqlu wal malu wan nasabu wal irdu idza ta'aradat quddima ad-dinu wa tumila bararu ghairihi wa huwa akhafu min darali dini malike ce wato dama baruriya dinnan abubuwan da ake iya cewa nan barura wanda ko da shugaba za ku zaɓa to zaɓe ne za ku yi akan ya kare muku wa'in na ababin guda biyar su ne barura na rayuwar ɗan adam ababe guda biyar wanda duk ɗan adam da ya samu aka tsare mai wa'in abubuwan to shi ya kare da duniya da lahira lahiya idan kuma kan rasa ɗaya daga cikin wa'annan ababen guda biyar to ka rasa wani ɓangare na rayuwarka ka rasa wani ɓangare na addininka abu na farko dai cikin wa'annan ababen guda biyu shine addini shine eh, eh, ɗigo na farko cewa addini dole za an kare ma addininka an ba ka ‘yancin addininka, wal sannan kuma a kare ma hankalinka, a tsare ma hankalinka kar a baka wato abin da ke gusan ma da hankali, kar a yi abun da zai iya kawo ma matsala a hankalinka wal malu haka dukiya duk abun da zai kare ma dukiya a yi kokari a kare ma wannan dukiyar a hana can fashi da makami a hana jan kinnafa a hana duk wani abun da ke iya kawo tawaya ga dukiya a yi kokari a gyara ma tattalin arzikinka a gyara ma hanyoyin da zaka samu abun da zaka ci abun da zaka rayu cikin rayuwa mai daɗi wani yana cikin baruriyatul hayat wa nasab na uku shine na nabi na hudu kenan shine annasab nasaba a tsare ma nasabarka kada ɗauko ma dan wani a kawo ma a gidanka kada a bari zinace zinace su yi yawa ya zan gaba ɗaya nasaba ta tambaɗe ta sada ta lalace nasaba ta lalace ya zan gaba daya kai baka san wanda abbabanka ba wancan ma bai san wanda abbabansa ba daga nan nasaba ta lalace wannan yana cikin abin da hukuma za ta tsare ma al'ummata wanda duk al'umma ba ta tsare wa'annan ba to lalle har yanzu hukuma tana da matsala haka na al'irdu shine na biyar cikin wa'annan ababen guda biyar mutumci a kare ma mutumcinka kada wani banza wofi ya zo ya ci mutumcinka kada a zo a ci hukuma ta ci mutumcinka a kare ma wannan mutumcin da a gare ka ina fata an gane wa'annan to wa'annan su ne guda nawa guda biyar kaga addini shine na farko dole a tsare mashi kaga hankali dole a tsare wajen tsare addini a baka damar ka yi addininka a kare ma addininka kada a shigo da wasu ababe a kedun da ke lalata addini dole hukuma ta dinka sa ido ga wasu wa'anda ke shigowa da aqidu wa'anda suka sha karo da aqida littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin idan aka bar mutane kowa na shahuliyarsa kowa ya kawo abin da yake cikin addini za a gurbata addini nan idan aka gurbata addini ai ba tsare muku addini ba to kaga yana cikin abin da ya kamata a ce hukuma ta sa ido game da addini ba kowane ake barin ba ba ko ce aqida ke shigowa cikin al'umma ba a sa mata ido ya kamata a ce eh, kowa a bashi yancin yayi addininsa amma kuma idan ka zo da wani abu cikin addini a hana ma in dai babu shi cikin addini misalin ka ce kiristanci za ka yi eh to sai a barka kai kiristancinka tuna kiristanci kake za ka yi ko so duk abin da ya saba ma wannan kiristancin kaka kawo cikin kiristanci ka ce kiristanci ne ka gane ko in ka kawo shi to wannan da ma a hana ma wannan abu wanda ka kawo da ya saba ma kiristancin ka ce musulunci za ka yi to sai ake ka yi musuluncin ka to idan ka ce ka kawo wani abu cikin wannan addinin musulunci tun addinin musulunci ba na mutum guda ne ba na kowa ne to idan ka ce ka kawo wani abu kuma cikin wannan addinin kuma na musulunci to kuma nan ma sai a hana maka wanda babu shi ciki saboda min saboda idan ka kawo shi ka cuta ma kanka ka cuta ma al'umma gaba daya an gane wannan to amma idan kace baka musuluncin ka baka kiristancinka za ka yi gargajiyarka to sai a kyale ka gaji ka yi gargajiyarka can amma duk wani abin da zaka kawo a cikin addini tun addini ba naka ne ba kai kadai ba na kowa ne in dai yana kawo illa ga wannan addini ba a kyale ka wannan shine kaidar hukumar musulunci an gane wannan saboda da an ga ka kawo da abu a can da lokacin da ake da hukumar musulunci yanzu kan da ga da muka yi duk ta lalata al'amari kowa na iya kawo wani abu sai kaga mutum ya taso kawai ya zo ya kawo abin da gaba ɗaya babu shi a littafi Allah babu shi a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma mai yi ya sani sauran al'umma an sani ita hukuma ta sani ta san babu hujja a littafi Allah babu hujja a sunan manzon Allah amma sai a kyale su a ce ai duk musulmai ne kuma an san babu shi musulunci kuwa an sani wallahi duk abubuwan da ake ta jayayya shekara wa shekaru duk wani mai hankali a duniyan nan ya san wa'annan abubuwan babu su cikin addini domin wayannan ababin da ake suke yi in ka tambaye su ina na suka samu hujja ba su kawo ma aya su karanta ma ba su kawo ma hadisi kai tsaye su karanta ma sai dai ma kama misalce misalce kamar yadda ni ga an yi wani misali shekaran jiya ina ji wajen tafsiri mu na gaya muku wannan abu yanzu wani ya taso nan cikin Najeriya ko ya taso na anguwar ku kuna sallah tare da shi lafiya lau tare da ku kowa ana sallah dukkanin mu kowa ya sa akwai Allah akwai halitta Allah koko a musulunci musulunci ya ce akwai Allah ko musulunci bai ce akwai Allah ba ya ce akwai Allah ya ce akwai kuma halitta Allah to sai ku samu wani cikin masallacin ku yanzu da kuke sallah sai ya zo kawai liman na kare sallah sai ya ce ma liman kai Allah ne ya kamata a kyale shi bai kamata a kyale shi ba ko ya dibi da ya ce kai Allah ne ko ya dibi duk wanda a masallaci ya ce mai Allah ne ya ce wani Allah ne wani Allah ne wani Allah ne wani Allah ne ko ya hito waje kawai ya dibi kare ya ce makare Allah ko ya dibi jaki ya ce mai Allah ko ya dibi karuwa ya ce mata Allah ko ya dibi wane ne dan kushi da makami ya ce mai Allah kuma ya ce musulunci ya ce haka ka gani ba da a ce ba ba ba jingina shi ga musuluncin ba kaga mai dama na amma ya ce addini musulunci ne ya ce wa'annan duk Allah Allah Allah ne do Allah ya kamata a kyale shi kaga bai kamata a kyale shi ba ko to sai yanzu muka samu wasu cikin Najeriya sun hito da wannan aƙidar suna cewa wani Allah ne komi ma Allah ne dama wanda ya fara fitowa da wannan aqida wani mutum da ake ce ma ibnu arabi ibnu arabi munakkar mai ainun wato wanda bai da alifun da lamun ibnu arabi ah, akwai ibnu arabi wanda shi mai alifun da lamun ne wannan malamin masabar malikiya ne daga cikin manyan malaman musulunci ne to akwai ibnu arabi wanda bai da alifun da lamun wannan sufi ne to shi ya fara hitowa da wata aqida da ake ce ma wuhudatul wujudi me yake nufi da wudatul wujudi komi abu ɗaya na duk abu ɗaya na komi abu ɗaya na kai da wani da wani da wani da wani duk ɗaya na sannan da kai da Allah duk ɗaya na da shi da Allah duk komi ma Allah ne saboda ka Allah na ya shiga cikin jikin mutum ya koma Allah shikenan wai mukami ne in ka kai wannan gurin shikenan da ka kai nafsul mutma'inna to shikenan wai ka kai irin wannan rayuwar to shikenan kowa ma Allah ne to shi ake nufi da wuhudatul wujudi Hallaj ibn ah, ya zo da baya gare shi shi ma sai ya yadda da wannan aƙidar kuma ya kama dawa a wannan aƙidar ina cewa komi ma Allah ne yace kare Allah ne yace hinzir Allah ne alade kenan yace kai duk halitta Allah ma Allah ne malama musulunci a wannan lokacin suka yi mai hukuncin kisa aka je aka kamo shi aka kashe shi aka kada shi cikin teku dajala aka kada cikin teku a ruwa aka ba an kashe shi aka kada gawa cikin ruwa bayan wannan kisan sai sufaye suka kama cewa an mai kisan gilla ne an mai kisan walakanci ne an mai kisa na zalunci ne shahidi ne ma suka ce shahidi na na yi karatu da wani dan dan sokoto dan kusa ga hubbari ya rasu ana ce masa mansuru ya rasu kuma bana yar rasu karatu tare muka yi karatun diploma tare da shi saboda son hallaju din ga ha hallaju ake ce yanzu da ka ta yi nan masallacin shehu kace ina hallaju za a kai ka gida ne ina gidan hallaju za a ce mai saboda kaunar wannan mutumin mutumin kashe shi an kai saboda wani kida da ya zo ya yada kashe shi an kai amma yanzu da kaje ka tambaya ina hallaji za a guda ma gidansu saboda son wannan mutum yake mun ta zama da shi ba so ɗaya ba game da wannan matsalar har yadda zai gaba ɗaya bai ma abun ga bai yadda mu zauna da shi saboda mi saboda diyar zamani cewa wannan aqida an kashe wannan mutum ne akan shahada to kaga shi akwai akwai masu aqidar cewa kowa Allah ne har cikin Sokoto akwai su kuma da suna addini kuma malamai ne kuma su ne wayanda ke cewa masu waton eh, shabab mine shababu ahbabu rasulillahi yana suna cikin manyan ba ma suna cikin manyan shugaba ne na shababu na na abun ga nan Sokoto ya rasu banan nan so su ne ke ganin cewa kowa Allah ne so irin wannan aqidar ta cewa kowa Allah ce kuma aka zo aka jingina ta ga addinin musulunci ya kamata don Allah kyale su su rinka yada wannan aqidar da a ce hukumar musulunci ne wallahi ba yiwa shi yasa Saudiya in kai to da wannan aqidar da an kama ka abu ɗaya ne zuwa biyu ko ka tuba ko a kashe ka kuma ko ka tuba sai tubar ta bayyana idan ba ta bayyana ba kashe ka za a yi idan aka gane baka tuba ba suna da wani malami lokacin da ne zauna Kano ana turo mana littafin sarkacen boye yake a Kano a cikin Saudiya wani daga cikin manya-manyan malaman su ne a can saudiya eh, kamar sunan sanatan su ya dan kwanta mun yanzu ko wane ne so eh, sufi ne alawi yawwa alawi alawi so lokaci ina da kurciya gaskiyar magana domin ana kawo littafan kyauta ake raba su a makarantar mu ni kuma lokacin da ni fahimci aqidar ba ta kuraita ba da an bani sai in je in ba wani da an bani sai in je in ba wani kuma suna da muhimmanci kwarai da gaske domin suna sa ka gano hakikar da ku to ni kuma lokaci saboda kurciya na riga na gane cewa ba da kwarai ta ba da an ba da zance ban su to amma yana kawo abin to lokacin da yana da irin wannan da a Saudiya to sai wannan shekarar ta ina sa ran 1992 na zuwa 1993 so wannan shekarar da aka gano shi sai hukumar Saudiya sai ta kama dulli tafansa aka kone aka jebi dasa ya gudu yayyo Najeriya ya zo ya gudun ɓoyewa a nan to a takaice abin da muke sun a gane a saudiya ba ta barin ka da irin wa'annan agidun do ta gida da ta sha karo da sunnan manzo Allah ba a barin ka ya ka kama ka ko ka tuba ko a kashe ka so sai ya zama saboda babu wannan aqidar wato babu wannan hukumar sai ya an bar addinin mu ga hannun mutane hannun talakawa kowa sai ya abun da ya ga dama wani yanzu ya ce wanga Allah ne yau gobe ne ce wanga Allah ne wani ya taso ya zazzagi Allah ma wani ya taso ya zazzagi manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam in kai magana ce ai ba su ne aka zaga ba yanzu da aka faɗi wannan da ana cewa dan hakikan nan suna wannan abubuwan ne ba da sanin manyan manyan su ba ba da yarda su ba ni ko da ake faɗi wannan magana ni na san ƙaryata har manyan da ke tuwa suna cewa ba da sanin su ba ni na san ƙaryata saboda rubuce ke cikin littafin su duk ake dunga da kake ganin suna zagi Allah afwan afwan ya barhama da su lamili wa lamila kaji shehu barhama da waye waye barhama muke bautawa da wani duk wa'annan aqidun duk wa'annan waƙoƙin da kaji suna wallahi wallahi cikin manyan littafan su suka samu su ifadatul eh, ah, minene yaqudatul farida eh, su jawahirul iklili su ah, jawahirul maani da sauran wa'annan manyan manyan littafan nasu in ka dibe su zaka samu wannan aqidun eh, rubuce cikin littafan su to sai yanzu ga malamin su na Najeriya gaba daya ya fito yana kare wannan akidar cewa kowa Allah ne malamin su na Najeriya gaba ya fito me yake cewa yana cewa idan kuka ce idan ana cewa wani Allah ko abu kaza Allah ne a ce an kuskure jahilci ne yake ba gane ba ne to cikin misalan da yake kawowa amma dan misali ne yace misalin ni wani ya ambaci suna ne ya ce na je saudiya ina da akwatai guda goma sha biyar na sau su na sa zinari a cikinsu ina sa zinari a cikin sai ni zo sai ni rubuta suna na gaba daya ga malar rayafi idris na kila shi ne ya ji misali sai ya je sai ya rubuta duk suna sunansa ko ina rayafi idris rayafi idris rayafi idris ya rubuta akwatan guda goma sha biyar sai ya taho da su Najeriya yana zuwa Najeriya sai ya ce to bai iya samun zuwa airport domin ya ɗauko nan kayan amma dai ga passport ɗinsa yara ne su je su ɗauko sai yara suka je airport suna neman suna neman sunan wa Riyafi Idris saboda duk wanda ya zo ya diba aka hangi ya hangi sunan Riyafi Idris a can me zai cewa kai ga Riyafi Idris can sai shi ka dauko kuma sai ce ah kai ga Riyafi Idris can sai shi ka dauko kai ga Riyafi Idris can so daga nan shikenan kaga rayyafi idris ba shi ne ba mina na kaya naina kaya naina aka gani aka ce rayyafi idris ko ba haka ne ba so haka ne zai ce to yanzu shi rayyafi idris aka ce ga kaya ga kaya ne an ka gani ba shi an ka gani ba aka ce shi ne to ballinta an ka kaya Allah an ce mai Allah <laughs> eh? an ce kayan rayafi idris rayafi idris to shi Allah kaya ne fa domin ba a ce musu Allah saboda ka kare ma Allah na in ji shi fashi da baki ne faɗi Ya ce kare ka kace mai Allah Allah ne don kayan Allah na wa fi kulli in ayatun tadullu ala annahu wahid ai komai na dauke da alamar Allah domin wa fi anfusikum afala tazakkaruna afala tufsirun ko kanun ku akwai ba akwai alamar cewa akwai Allah to daga nan kenan duk wanda ka gani Allah ne saboda akwai alama Allah tare da shi an gane wannan so wannan kaga irin wannan misali inda akwai hukuma ya kamata ki alishi kaga bai kamata ki alishi duk wanda yake makare Allah bai kamata ki alishi ba ko ba gaskiya ba to rashin ba a kulawa da addini ne an kyale addini ga hannun mutane shi yasa kaga kowa na abun da ya ga dama tun kuna abubuwan da hankali na iya dauka har an dawo na abubuwan da hankali ma baya daukar su so ire-iren wa'annan abubuwan duk me yake kawo rashin ba tsare muna addini mu ba rashin ba tsare muna addini mu ba haka waje hankali ba tsare muna hankali ba domin wa'annan kwayoyin da ake shigowa da su a Najeriya ana sha wallahi akwai hanyar da ake hana su amma an ka an mafi yawan wa'annan kamfunan da ke shigowa da wa'annan kwayoyin dukkaninsu an san kamfunan kuma an ba su lasisin su shigo da shi to yaushe za ka ɗauko abinci lahiyayyen abinci ka ba manyan waci ka kuma karye misali kana ɗauko abinci ko kuma kana ɗauko akuya ka ba zaki kace ce kuma ka zaki ya ci kuma zaki na jin yunwa ai ka bai yiwa to yaushe na za a bani ana shigowa da wa'annan kayayyakin wa'anda ke kawo maye sannan a kyale kuma a ce wai shi kuma shike na wai ka a sha a kawo tarbiya ke bukata al'umma su yi tarbiya amma kuma an san masu shigowa da miyagun kwayoyi kuma an kyale su bal ba ma wannan ba duk siyasa da ta taso duk dan siyasa zaka ga wa'annan mashayan nan zai nemowa idan ya nemo su sai ya zo ya ba su kuɗi ya san kuɗin nan ba tuwo suke ci ba ba hura za su sha ba a wa'annan ƙwayoyin suke sha wasu ma ba ma wannan ba wallahi sau ƙwayoyin zai yi da kai ne sai ya zo ya raba musu saboda mi saboda su je su yi mai aiki to don Allah wannan an tsare mana hankali kenan shi yasa kake ganin duk wata matsalar da ta taso cikin Najeriya ta rashin tsaro yana da wahala akai a cimma a dakushe ta maza maza saboda akwai wasu wa'anda ke amfani da ita labarin da ke kawo mana yanzu yanzu nan cikin sokoton nan abin da aka ce mafi yawan wa'annan 'yan shaye-shaye nan yanzu cikin gwamnan hawa suka je suka lafi suka fake wujiya cikin dare aka ce wai aka turo masu kama su cikin gwamnan hawa aka je ana kama su cikin gwamnan house ana ta kama wa'annan ƴan area boss ana ana yi da su Abuja to je kaka bincika duk dan siyasan da an Sokoto da wanda amma Najeriya da arewacin Najeriya gaba daya in ka bincika zaka ga yana da nashi area boys wanda wa'in na area boys din nan kuma kwayoyi ake ba su domin su rinka sha in suka sha ya zan ba su da kai ba su da addini ba su da hankali kowa suna zagi kowa suna kashewa kowa suna sarewa ba komai za su sa ka su kama sara kamar yadda ke sara ice ba su damu ba ka gane ku kuma za ka sare su ba su damu ba ko ka sare su kana saran su kana fidda musu da jini ba su damu ba sai ya mutu shi bai san halin da yake ciki ba saboda babu hankali to wa'annan abubuwan da ke faruwa dukkanin su akwai alakar cewa lalle magana wato a Najeriya ba tsare muna wa'annan ababin ba ba tsare muna addini ba ba tsare muna hankali ba wal mal haka nan dukiya ba tsare muna dukiya ba wa an ka tsare ma dukiya idan ka ga ana gadin ka to kai ne hukumar domin kana da wani mukami a hukumar amma talaka in ya tara duniyar nan duk abin da ya tara wallahi ba mai zuwa ya gadin gidansa kuma barayi na iya zuwa gidan ba mai zuwa in kaga har yan sanda sun zo amma suna suna tsarewa an ba su makamai suna tsarewa to sai da biya su ana gwamnati na biya su albashi amma kuma ko yanzu suna aka bashi wannan yan sandan sai ya biya su sannan kuma sai ya biya wannan da ya yi posting din su a gidan to ina ka tsare mu yanzu kaddara Allah shi tsare kawai a ce ga kyan da makami sun shigo minanata je ka kira kwamishinan yan sanda na jihar Sokoto ka ce mai ga yan fashi da makami wuri gada suna operation wallahi da wahala kaga ya turo majan sanda cikin lokacin da ka bukace su sai sun ƙara operation sai kaga shi ko gi kila daga nan ba sa'a ba a kama wanda bai yi ba aje kuma ita wahala shi ma sai ya bar kuɗi sannan a sako shi amma dai a kare ma lafiyar ka wallahi bamu da kariya a Najeriya bamu da lahiya dukiyar mu in kana da dukiya baka da kwanciyar hankali kila gomma gomma mu da baka isa ka zo ka sace ilimi da Allah ya bamu alhamdulillah amma <laughs> da duki haka in ka same ta wallahi ka gama yawo ina tabbata ma da wahala ka samu kwanciyar hankali da dukiya a Najeriya da wahala shekaran jiya na aka gangara nan ina take da suna nan, nan gangare da malamai siminti nan gangaren ga aka gangara kusan karfe uku ni ina cikin bacci ina jin bindigogi na tashi raɗau sai ni sai ni mai da abu maholki wai maholki ni kai wai gashi nan muna yaki har na kwanta ina sakin bindiga ni ma ashe wai maholki ni kai bindigogi na nake ji na hakika ko ce ake bindigogin nan kowa duk wanda anguwan gwanna ya ji su ga police station nan ba su ji ba sun zo ba wanda ya zo haka sun ka zo suka kwashi abin da za su kwasa suka yi mai walakanci suka yi abin da za su yi suka tayye su har yanzu ba wani wanda aka kamo ko an kamo ni ba kamo ba to haka ne take faruwa ko ina ka ji ana wa'annan abubuwan duk inda ka ba mu da kariyar dukiya wallahi ba mu da ita wallahi ba mu da ita kuma yanzu ba ma wannan ba wallahi ba sai kana da kuɗi ba da an ga kana da wata kima wallahi kama ka za'a yi doka ka dauka cewa a ah, kai malami ne wallahi ai yanzu ko an kama ka baka da kudi wallahi kashi zaka sha wallahi za a kama ka aje a kai ka tsare kuma dole kana da masoya cikin ɗalibanka su za su haɗu kuɗi dole su wanso ka in ba haka ba su kashe ka so na malami nawa aka kama a cikin Najeriya nan ga garkawi can a Kaduna an kama shi ga lawal mai doki na an shaɓe shi daga an kama mutum kamar yadda ake kama kaza wallahi so duk wannan yana nuna mana me yana nuna mana wa'annan ababen da muke tsammanin dai a kare muna ba mu da shi a Najeriya ba mu da su ba tsari mu da su ba wan nasab haka nasaba dole ya tsare muna nasaba nasaba shine a hana zinace zinace to ba zinace zinace ba yanzu halli wadi ba ba hana ba ballinta zina ai zina ma abin da ake dauka ma ba komi ne ba saboda yanzu ma abun da aka bada doka duk mutumin da abba lagagge da wadda abba lagagga in dai da son ta to ba lihina ba balihina ba ta dai balaga ta san ciwon kanta to in tace ta yi zina ba ta yi laihi ba kai ma in dai ka balaga ka je ka yi zina da wadda ita ta yadda ba the problem shine wai ka je ka yi mata fyaɗe ba ta yadda ba shi na kawai an ba mu sani ba ko su mata in suka wa namiji fyaɗe shi akwai laihi ko babu laihi ba mu sani ba amma dai a hukumance ba laihi ne ba akwai lokacin da wani abu ya faru a nan Usmanu fodi University wasu student aka kama su a cikin aji suna zina security ya kama su suka yi kokarin suka kai su har ga BC BC ya ce to mi zan musu ya tambayi ita wadda aka zina da ita shin eh, dole aka sa ta ce a ita ta kawo kanta shifa ya ce shi ya kawo kai ne sai ya ce ma shi security shin kaji tana kowa a kawo mata agaji ya ce a ya ce to mi kai ka nan Usman dan Hodi aka yi shi Sokoto kuma saboda mi saboda waɗannan dokokin sun an nan rubuce da su aka aiki a Najeriya to don Allah ina ka tsare muna nasaba kena idan ta je ta yozi na ta haihu shege shege da na nasaba bai da nasaba idan ta zo ta yozi na ta ɗauko ɗan wani ta kama eh, eh, ta kama eh, mijinta gida ta ci amana ta yi ko ta ci amana ta yi ba to kaga ba tsare wannan nasabar nan tamu ba a Najeriya ba mu da wannan tsari wal da mutumci to shi ka ai <clears throat> ba ma sai an sharhi ba kowa san babu wani wanda aka kare ba mutumci ne a Najeriya babu shi shekaran jiya shekaran jiya nan ake ta kawo mini rahoton cewa akwai wasu wa'anda ke shiga cikin kawuka da an da ka samu sabani tsakaninka da kana aika faɗa ma dan sanda ko ka faɗa ma soja ka ce mai wani dan fashi da makami ne to shikenan idan ka faɗa musu su in suka je suka sharɓo ka za su je da kai daji ko ka fanshi kanka da kuɗi ko su kashe ka to dole ina mutumci ina kare mutumcin nan su da aka ɗauka don su kare mu kun san akwai lokacin da na yi bayanin wasu waɗanda suka kama wasu ƴan uwan fulani daga wani mufulati ne kai daga riba suka kamo shi suka suka kai shi daji suka ce ko ya bada kuɗi ko a kashe shi saboda ya samu sabani da makoci ne a wajen kasuwanci ya zo daga nan da ya zamfara an kore su saboda yan fashi da makami an kashe mai dan uwa an sace musu shanu sai koma bena can bena sai je sai yi noma ya samu buhu 60 to da wannan kudin ya samu wannan abun sai ya zo ya ce bari ya sai da 40 domin yayi mai domin yayi kasuwanci sai bar 20 don a ci da iyali ne to yana sai da wa'annan sai makocin ga nashi sai ya ga sana'a guda za su yi kuma idan aka yi wannan in ya kawo wa'annan kudin na kudin buhu 40 to ya hijari ne shi sauraka zai kwashe mai kwasomomi sai shirya da yan sanda don dama abokin yan sanda ne sai ce kunji kunji gashi gashi don sai ce to shikenan sai ya sai da kayan ya dawo yana dawowa ko da ya zo sai iske an kama yaro ne yaro ne wanda ya bari kani ne ya tsare mai shago ah ina abun an kama shi shikenan don kami bayan ya iso dai yace zai shiga kasuwa ya je ya yi sayayya to sai bai kari ne ya tsare masa yace kamin ya wuce dama ya sai kunu ya sha to sai kama hanya sai manta bai sha kunu ya kama hanya zai tafiya sai tuna cewa kai ya manta bai sha kunu ba sai ya jiyo ko dai ke jiyo sai iske yayan na shi yana waya yana cewa ya iso fa ya iso fa to shi bai san abin da ake ciki ba saboda bai tsammani haka kawai da gani da ko da ke jiyowa sai gane shi sai hankali ne sai sai ga hankali mutumin nan ya tashi amma dai haka shi bai gane ba duk bai gane ba sai ya sha kunu ne kama hanya ya wuce kasuwa yana dawa daga kasuwa sai ya an kama yaron shi da ya bari yana nan sai gashi sun dawo suna dawa sai suka kama shi suka saki wancan kanin nasa suka tere shi cikin daji da suka gana maga suka ce ko ya ba eh, eh, nawa zai ba da eh, basuwa ya kwanci kai ne yace to shi abai da komi in ba kudin da suka amshi dama sun samu dubu ɗari da dubu ɗari da goma a hannunai sun kwace sun ɗauke sai ce to su ɗaya na a gare shi ka ce ba su isa dubu ɗari biyu ne za ka ba mu saboda ka kawo dubu ɗari biyu ɗin nan ya ce bai da sai ce to ka kira yan wanka su kawo mana in ba ka za mu halbe ka suka ɗauko hotunan da gawa wasu ke suka ce su suka halbe su saboda ka halbe su suka tsorata shi dai tsorata inda yana da hawan jini da ya mutu tun lokacin suna gwada mai bindiga suka kai cikin ɗaki suka kulle ba su dai kashe shi ba ba su abun gane suka ce to karshe dai aka yarjejeniya to zai je ya sai da sauran dawar tashi noman nashi da yayi 20 din da ya baro zai je ya sai suwa idan ya sayar zai kawo idan ya kawo shikenan uh, a ce to ka kira a je a sai suwa ka kawo mana wani ya ce to ban da wanda zai zuwa dole sai ni ka ce to za mu je da kai zuru idan muka je daga nan za mu sake ka uh, yaushe za a kawo wa ya ce to ranar kasuwar ribaran monday a wannan ranar zan zo in sai suwa in na sai suwa sai in kawo sai ka ce to wannan shi sun yadda da wannan aka je zuru aka sake shi sai aka kira ni aka gaya mun da ga gaya mi sai ni ce to shikenan ku kyale yaushe suka ce za ku ba ku suka ce ranar monday sai ni kira AIG lokacin tambari AIG ya bushi a AIG na na wannan zone sai ni kira shi sai ce mina ina nice mi ina masallacin mu na Arkilla inda nake ba da sallar juma sai ce in bari ya taho sai ya zo sai ni dauki labari ne faɗa mace to in rubuta petition zai bani ɗan sanda a rana aje a kamo su sai mun ka zo aka rubuta a <laughs> rubuta petition an yi komai sai muka taita tare da ɗan sanda muka je muka je riba ranar da za su zuwa sai suka turo wani wanda ba dan sanda bai zo ya karbi sauran ciko nawa kenan dubu tisa'in tuna sun karbi dubu ɗari da goma dubu tisa'in za su su karbi sai eh, shi wannan bai lace ce to bai ba su shi yan sandan nan zai ba su don gudun kai ya ba da wa'annan kuma a samu matsala amma dai su din dai zai ba don da mun ce kai ya ba kowa in ba su ba saboda sai suka koma suka ya koma ya gaya musu sai suka ce to bari su turo mutum guda cikin yan sandan ya zo ya karba guda ya zo wani wanda ake ce ba tonko tike tonko tike kana zuwa Eh, aka kida kudi aka baka sai lisa ya eh, lisa ya sa aljihu sai filatu ne yake ke mai to yanzu shikenan yace shikenan yace to wai mi ina so in gane me laifi na na wannan abun ga shi ana bukata in ba sana'a ni nan koko dai mina na alibi yace a babu komai ka cigaba da sana'a ka daga yau ma duk wani wanda ya taba ka ka ga ya muna to dama already dan sandan da muka zo da su cikin fararen kaya suna nan zazzage sun zagaye kuri sai suka zo sai suka kama shi da kudin nan aka kama shi sai ya kama makarkata in kaga yadda yake makarkata sai abun ya baka mamaki yana makarkata magana ma baya iyawa kakka shi ashe matsoraci na dan nema yake yaushe zaka dauki mutum ka kai shi daji ko da mai bindiga shi bai abun da kai ba amma kai yanzu don an kama ka kawai kana rike da kuɗi cikin kasuwa gaban kowa kake wannan makarkata aka kamo shi aka zo da shi nan yan marina aka ruhe aka kira aka kira kwamishinan yan sanda na jihar Sokoto Kebbi aka ce ya zo da sauran sai aka kama saura aka turo su akwai mutum guda arni dan kudanci ne shi ba a kamo shi ba saboda yana cikin hutu aka kawo su nan ba an kawo su nan sai muka je ganin su eh, su ratsare ga hannun kyan sanda sai ga su bakin ciki fa akwai dakkarawa akwai ibo akwai hausawa akwai fulani ma cikin su cikin su har da wanda fulani ce cikin ce kai Allah ɗaya bai ma albarka ni ce kai yanzu kana fa fulatini kace zuwa ka kama dan uwanka filati kai daji kace zaka kashe shi ba ka bai baka kudi ba ka to mi za su yi ma yace ai kadara ta yace sauta <laughs> ci ka Allah shirye da mu hmm, wallahi a karshe mutanen nan aji yana Abuja wallahi shiryawa sun kai da su da ƴan uwansu don ƴan uwansu sun ta zuwa waje na neman kamun kai don a kafa ni ni fatattake sun ce wallahi ba ta ya ku kyale mu sai sai sai mun ga abin da ke wallahi zuwa sun kai suka shirya da ƴan sandan da ke tsare su a nan can Marina dubu ɗari biyar suka ba su aka sake su kuma su ma wai da aka ba su an ko da AIG yadda aka ce wai sun gudu AIG ya ce ina waɗanda suka tsare da ke duti wannan lokaci aka je ga su aka sa aka kama su su ma aka je aka sake daga nan kace ce aje a bido su kwamishinan yan sanda na jihar Kebbi ya ce mai AIG to ni kan tuna na kawo su na kawo ma ka bari sun kuce yanzu kaka saki samu in kana bukata ka je ka kawo musu da kanka to sun gudu ya ce tun na kawo ma ga ka suka gudu in ji kwamishina wa kwamishinan yan sanda na jihar kebbi wallahi mutane nan da haka nan suka gudu aig ya zo ya ɗauko takarda ya kore su aka kore su da aiki gaba ɗaya kowa a dinga da muka ke ya wuri na ga ɗaya daga cikin wanda suka zo neman alfarma waje na ya zo ya ce min a kara makan lashe kare ni ce wani na muka sai ya faɗa mini ce oh na tuna na tuna ɗaya <laughs> daga cikin suka zo neman alfarma a sake su domin ɗaya daga cikin su yaya na wa ne mataimakin propos ne na COE da ke yawuri wai shine propos ɗin da kai ne ya taso hannun wajen neman alfarma a sake su to irin wannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya ba yadda za a tsare mu na lafiyar mu saboda in dai mutum bai in dai mutum yana da dan uwa ko bai da gaskiya kare ka kare shi ba ma iya ɗaukar cewa idan kai rashin gaskiya ko kane na kake ko ɗana kake in kyale ka hukunci yayi hauka ka sha wahala gobe ba za ka kara ba bai yiwa ga kawai an taso kawai dai alfarma ake nema to wannan shi yasa kaga ah, zaman lafiya ya muna karamci a ina a Najeriya nan to a takaice mutumcin mu ba da kariya gaskiyar magana kowa na iya karuwa na iya cin mutumcinka banza wofi na iya cin ka ba abin da za a yi kuma malaki cewa iza ta'aradat quddima din idan wa'annan ababin guda biyar suka gamu to za a gabatar da addini ga cin ga bangaren eh, matsala ga addini ga bangaren matsala ga hankali ga dukiya ga nasaba ga mi duka to addini ake fara gabatarwa duk wanda ya karo da addini to za gabatar da addini don shine ma shine ina shine gaba aka ce hatu mila barar ghairi sai a dauke matsalar wani wanda ba addini ba fa huwa akhafu min barar dini wannan yafi sauki daga cutar addini domin shi addini shine gaba wa idza tabarta mare ce idan ka kula zalika fi masalatil abyati masala wa inna baitukan na mustafa guni wajadta darara tarki nisa'i fil jahli la ya'rifna alwajiba alaihinna bal la ya'rifna alislam aslan akbaru min darari ikhtilatihinna ma ar-rijali yace idan ka haɗa wannan Ka ga matsalar da zaman su da za su zaunawa cikin jahilci su mata ba su san wajibi ba a bal ma wani lokaci musulunci ba su sani ba asalan ba su ko san ba to wannan matsalar ta fi cutarwa bisa ga matsalar da za su samu lokacin da suke hulɗa da maza izbararul awwali domin cutarwa ta farkon yarju ila addini ya koma ma addini dama an ce kuma idan suka ana gabatar da mi ana gabatar da na addini to kaga wannan ya koma ma addini wa huwa al-imanu shine imani domin kaga zai taba imani su wal islam yana taba musulunci su gaba daya wal ihsan yana taba ihsani gaba daya yana kondemi musulunci su gaba daya saboda jahilci kaga ai kokarin a bari su je su koyi addini ya fi sauki bisa ga a ce a hana musu hudda da maza kuma su ci gaba da zama da jahilci wa barru sani mana ce cutarwa ta biyu ta haduwa da maza da mata yarju ila nasabi yana koma nasaba ne domin aka koma wajen nasaba kaga sai a ce to eh yake suna hulɗa da maza da mata yana iya yiwa su je su yi cikin shege kaga nasaba ta lalace daga nan to kaga wannan nasaba ya koma to kaga ga nasaba a cikin jerin gwana wa'annan da muka ambata guda biyar din nan nasaba ita ta nawa ita ta hudu ita ta hudu to kaga kenan dole a gabatar da addini fa fahimka fahimci wannan wa ma fi ghairi darura amma in babu lalura bi an ta'allamna alwajiba kamar a ce mata sun san wajibin su aw wajanna man yu'allimuhunna ko koko sun samu mai koya musu a gida aw yasalu lahunna ko mai zuwa yayi tambayowa ya kawo musu zuwa ya gaya musu min maharamin ko wani kamar muharramin ta da yayanta ko babanta ko wani mikinta dai aw zaujin ko mikinta mala ce fala ajuzu lahunna alkhuruj litta'allumi bai ta su rinka fitowa su rinka cakuda da maza domin neman ilimi tunda me tunda sun riga sun samu mai koya musu dama lalura ce ke sa su fito saboda babu mai koya musu amma in sun samu mai koya musu to sai su zauna gida a koya musu an gane wannan wa fi al mukhtasar a cikin sharhuka mukhtasar ka sharhi kharashi kama sharhin kharashi sharhin da yawa al mukhtasar lawali da sani kenan wa abdul baqi da abdul baqi shi ma yawa mukhtasar sharhi wa ghairihi ma da wasun su ma gaba daya sun ce wa amma khurujuhunna amma fitar mata li majlisi ilmin zuwa ga majlisi na neman ilimi au zikirin ko majlisi na zikiri au wa'azin ko majlisi na wa'azi falyumnana a hana musu minhu daga wannan wa in kunna mun'azilatin alil rijali ko da ko gehe suke eh, suna gehe guda suna sauraren ilimi maza na gehe guda a hana musu kama abta bihi ibnu arafata kamar da ibnu arafata ya bada fatawa akan wannan to ka san eh, muna ta gaya muku kullun ba wanda ya wuce kuskure ko yanzu wannan fatawa wanda Abdullahi Gundu ya dauko cikin sharhukan mai muktasar Khalil ya faɗa ma inda ya dauko ta waje wa ibnu Arafa ya faɗi magana to ibnu Arafa annabi Allah na to annabi Allah zamanin sa ya zauna tare da mata su ya karantar da su bayan wannan kuma ana zuwa wajen jihadi tare da maza da mata suna zuwa jihadi tare da mata sannan wajen karantarwa suna komawa gehe su karantar wajen sallar idi annabi yake su halarta domin su halarci wannan zikirin da kuma addu'o'i musulmi annabi yake su halarta so kaga idan muka auna nan muka dauko hadisi muka auna to za mu ga cewa gaskiyar magana bai hana ma mata zuwa wajen irin wa'annan eh, tarurruka na addini wanda na koyo ilimi ne ina fata an gano nan amma in ba na koyo ilimi ne ba na zalunci ne ko kuma na haduwar maza da mata ne gaban za kawai don masha wannan dole a hana musu wannan amma abin da ya shafi na neman ilimi na karatu da karantarwa to ya halatta su halarta idan babu cakuɗa shi ma domin yanzu an wuce lokacin da ake cewa mata su zauna da su zauna cikin jahilci kuma a ce wai idan ba su in suka zauna gida za su samu zama cikin wannan jahilci an wuce wannan yanzu an samu ilimi alhamdulillah saboda tuna an samu wannan ilimi yanzu akwai ilimi ko ina ba yadda za a ce a hada maza da mata a rika cakudawa makarantun ne mata bai yiwa a cakuda su wajen wa'azi duk wa'azin da aka shirya zaka ga an keɓance ma mata wuri guda maza wuri guda duk inda aka je ba a hada su wuri guda to daga tunna ko babu lalurar da za ta sa a hada su to bai ko ba a hada su sai dai kuma ba a cewa kuma gaba ɗaya ba su zuwa tunda suna ya koma gefe kuskuren da muka samu cikin wannan fatawar cewa an kai wa in kunna azilati ko da gehe guda suka koma suna saura ilimi a ce a hana musu to wannan shine kuskure kun ga irin wannan fatawar yana yiwa ita ce shi ma al-Mustafa ya gani shi yasa rubuta baitukan nan zuwa ga Shehu Usman cewa ko da dai gehe za su komawa ba tare su yi mukhalada da maza ba to a dai hana musu to kaga shi yasa ce na anisa min ziyarati wa azika iz khalu rijali ma anisa ka fashaina to kila na yiwa wannan fata wata shi ma ya gano to shi na Abdullahi gudu shi ma ya dauko ta amma shi ma ya fada ma fada ma Ibnu Arafata <laughs> an ga da wannan to kuskure ne fatawar kuskure ne cewa mata hana musu zuwa wajen neman ilimi ko da ko gehe da ba suke ba tare da maza da mata ake shakuda ba a ba hana musu sai dai idan ya zama sun samu inda suke zama a koya musu ilimi ba sai sun je wannan wurin ba to walillahi alhamdu wannan ba dole ne sai sun je ba amma dai irin yadda ake samu mafi yawan yanzu wallahi zaka ga malami ne amma bai da lokacin da zai tsaya karantar da matansa yana da karatun amma bai da lokacin da yake tsaya karantar da su to idan haka na aka samu aka bude makaranta ta mata sawa'un matan ke karantarwa ko ko a makarantar maza ne ke karantarwa amintattu a cikin makaranta wannan ba laifi ne ba ka da je ta karatu saboda mi saboda irin yadda eh, za ta samu karatu ilimi na addinin ta a wannan makarantar da wahala kai ka samu wannan dama ka karantar da ita an gane wannan to Allah ka samu gani wallahu ta'ala alam wa qawli namna'uhum an yafqahu dina da yace namna'uhum an yafqahu dina dinnan kaga babu hamzatul istifhami ko yace za mu hana musu su fahimci addini wannan hazafu hamzatul istifhami an ɗebe hamzatul istifhami a gurin ta al inkari ai anamna'uhum shine aka shahira manasa anamna'uhum an yafqahu dina yanzu sai mu hana musu fahimtar addini wanda shi addini shine gaba sai mu hana musu fahimtar addini wa qawli kad qila tudasu ila al-akhir wa qa'ilu zalika Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz adili nan shi ya faɗi wannan magana cewa wai mutane akan fara musu hukunci gurgudon abin suka zo da shi hukuncin da ake canza wani lokaci yakan iya canzawa gurgudon ta'addancin ku gurgudon yadda hukunci ke canzawa akan ku wannan bin abdul aziz ya faɗi wannan mana al imam al adil wallahu ta'ala alam wa qawli wa adduha hubbun ay iddatuha ashratun wa qawli wa tariku nashakana ay tariku al hijrati nabawiyya fi dhalika al waqti alfun wa mi'atan wa amun wahid ba mu yi wannan bayani can cikin baitukan ba in kace hubbun kaga ha'u yana da nawa takwas wannan kuma yana da nawa ba'u biyu kaga sun zan goma kenan shi yasa ce qauli hubbun ay iddatu wa ashara da muka ce na shakana kaga nunun muna da hamsin shinun shine dubu ɗaya kafun shine nawa ɗari nunun hamsin alifun ɗaya to ga hamsin guda biyu ɗari kenan ga kafun ɗari nawa ɗari biyu kenan ga shinun dubu dubu biyu da ɗari biyu ga alifun mai ɗaya nawa kenan dubu biyu da ɗari biyu da ɗaya ai tarihul hijratin nabawiyya fi zalika alwaqti alfun wa mi'atani wa amun wahidun ba su ne ba wa huwa muradu sahibul abiyat al mutaqaddimati bi qawlihi ma zaid al addi kuma shine abun da shi ma mai wa'incan baitukan suka wuce ya ambata do yace ma zaid al addi yakfina ko eh, ya ambace wata ina amina da ake cewa wa batul mustafa fajin yutammimuha fi amirash ba'da zaid al addi yakfina fi amirash kaga rash mina ke nufi ra'un ra'un yana nufin ɗari biyu ko shi ne yana nufin dubu ɗaya rash dubu nawa dubu ɗaya da da ɗari biyu sai ce dil addi tare da ƙarin ƙidayawa me ƙarin ƙidayawa shine shekara guda da asama wannan shekara guda ko da ya bai tutukan bata ci gaba shi yasa ya ce dil addi bata ci gaba akwai ƙari bai ci gaba wato shekara dubu biyu a dubu ɗaya da ɗari biyu amma kuma akwai ƙarin watanni sama ce yake dil addi to sai shi ko abdullahi gundu ko da ya yi nashi suko shekara ta riga ta kammala shi yasa ce wa tarihu na shakana kaga shi ya riga na shakana kaga ya shekara ta riga ta cika da shekara ɗaya eh, yake cewa izi sanatu lam mulhi na izi domin wannan lokacin shekara bata cika ba ina ji ya kamata mu tsaya nan ko eh wani eh, sati za mu tashi sun mabada hadhihi sana bi amin Allah sa mu dace abun da muka karanta daidai Allah shi ba mu lada kuskure kuma Allah shi ya himuna Allah ya karanta mu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da ita na'am